الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كرتمنا العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da hudu ashirin da hudu ko? haka ne? ta kuma muna cikin fasali da yake bayani akan alkiyamatul kubura wa ahwaluha wato tashin alkiyama da kuma abubuwa na tsorace-tsorace na tashin alkiyama za mu tashi wasu siratu mansubun alamatin jahannam wasiradu siradi mansubun abun kafawa ne alamat ni jahannama akan doron wutan jahannama wa huwa jisrun wa huwa aljisru allazi baina aljannati wan nar gada wanda take tsakanin aljanna da wuta siradi dole ne kai imani da siradi wanda bayin Allah za su tsallaka su gurgudun ayyukansu za su tsallaka shi gurgudun ayyukansu daga kan siratin ne mai tafiya wuta zai tafi mai tafiya aljanna zai tafi idan ka san siratin ba aka ce mansubun alamatin jahannam ma'anan sa jisrun mansubun alamatin jahannam wata gada ne da aka kafa ta akan doron wutan jahannam almatin shine baya azhar kenan qara'atul baba hatta kallamatni falamma kallamatni kallamatni na kwankwata ƙofar bayana ya gaji a gada ce a kan doron wutan jahannama shi yasa ubangiji ta ala ce wa in minkum illa duha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa sai ya gangara ta wutan jahannama duk inda zaka je ko aljanna zaka tafi ko wutan zaka tafi sai ka gangara ta wutan jahannama ma'ana sai ka haura siradi sai ka bi saman siradi sannan ka tafi makomarka ko aljanna ko wutar jahannam yasa lokacin da manzala ta sama da la janna ta ah-, ahadun baya a tasar shajara babu wani wanda ya min mu baya a karkashin bishiya da zai shiga wuta kamar yadda imamu sun ya rawaito wato karkashin bishiya ta bai bai'atul ridwan ta sulhul hudaybiya sai hafsa an anha ce zai shiga mana saboda wannan ra'ayan wai kuma illa wari wariduha kowa zai gangara ta jahannama manzala ta sun ce a a ai a ƙarshe Allah ta'ala ce na jillari na taqaw wa nazaru zalimi na fiha hajjisiya kowa zai gangara ta wutar jihar Nama, kuma tabbas ne a riga an hukunta haka amma Allah ta'ala ce sannan za mu tseratar da masu tsoron Allah su ba za su faɗa wutan ba sai mu bar azzalumai su ne fasikai da kafirai suna durƙushe a cikin wutan jahannama wannan shi na fi siradi ne kuma wani zai wuce ma ya san ma ya wuce wajen jahannama ba kwata kwata saboda imaninsa da kyawawan ayyukansa so da aka gida ce akan wutan jahannama shekul islamin jami yana cewa ka zasu shiratu yumaddu a jahannamin musallamun najin wa akharu muhammadu haka nan daga cikin akidan mu akwai imani da sirati wanda ake miƙe shi akan doron wutan jahannama akwai wanda zai tsira daga siratin ya tafi aljanna akwai kuma wanda za a kyale shi daga saman siratin ya fada cikin wutar jahannama lokacin da mazala sassalama ya tura komandojinsa ko ya nada komandojinsa domin yaki yaki zuwa yakin mu'ta Mota wani gari ne a kasar Jordan da nisa tsakaninta da Madina ya kai kilomita dubu shikenan sai ya nada Zaid bin Harisa ce kai ka rike tuta sai ce idan aka kashe shi Jafar bin Abi Talib ya karba yace ce aka kashe shi Abdullahi bin Rawaha ya karba idan aka kashe shi shi ma ya shahada to ku duba a cikin ku kawai ku na tsari da ga wannan magana za a tafi sai Abdullahi bin Rawaha sai fashe da kuka ina ta kuka ka san dai alamun dai ba za su dawo ba kenan nan uku alama ba za su dawo ba ne manzo ya an sanar da shi sai Abdullahi bin Rawaha sai fashe da kuka wasu daga cikin sabai suka ce da Allah matsoraci don an ce za ka mutu shine za ka kama kuka za ka yi shahadan kake kuka kaga sabai jarumai ne babu tsoro a tare da su sai ce wallahi ba ina kuka saboda tsoron mutuwa bane ina kuka ne saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta wata aya ina cewa wa in minkum illa wahiduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa zai gangara wutan jahannama kuma tabbas an riga an hukunta hakan za ka gangara wutan jahannama sai ce fa wallahi la adari kaifa suduru ba'da al-wurud yace to in na gangaran ban sani ba ya za a yi na dawo wato zan iya kitarawa in tafi aljanna ko daga nan zan sulmu ya cikin wutar jahannama yace to wannan gaibun da ban sani ba shine yasa nake kuka amma wallahi ba wai don tsoron mutuwa bane ya tina lahira ne kaga wannan kukan masu tsoron Allah kenan To da haka kuma haka aka je aka kashe abu zaid bin harisa jafar bin zafar bin abi talib ya karbi tuta din shi ma aka kashe shi abdullahi bin rawaha ya karba shi ma aka kashe shi shahada sannan daga baya aka bawa khalid bin walid wanda ainihin ya yi kokarin yadda za a kubuta daga wa'annan kafirai din to manzon Allah abin nan shoki sami taimiya ke yace haka nan sirati wanda aka kafa shi kan doron wutan jahannama yace wa huwa al lazi bai na jannati wannan. ita ce gadan da take tsakanin aljanna da wuta an ce hiya a min ash sha'ar wa haddu min as shi siratin yafi gashi siranta kuma fi takobi kaifi kuma ta nan za a bi a haura kowa ya haye sirati kaga wannan abu abun tsoro ne abun tsoro ne yace yamurru nasu ala qadari a'malihim mutane za su ƙetare sirati gurgudun ayyukansu gurgudun kyawun ayyukanka gurgudun saurinka gurgudun na ayyukanka gurgudun sandanka da rashin wucewanka da wuri kowa ayyukansa ne za su firatar da shi a wannan rana yake kamin human ya murro Kalam hilbafar. daga cikin mutane akwai wanda yake ƙetare siraɗin kaman walƙawan kamar ƙittawan ido shine lamhil basar kamar kyattawan ido ana ba abin da ya kai shi sauri ko akwai ka tsaye don ka gani za ga kwata-kwata abin da kake gani baka je na gani sawa saba sauri kawai na kyatsa do, rufe idon ka kai ka buɗe ba amma kuma baka je na gani abin da kake gani a gaban kawa kaga shi sa aka yi misali da shi shi sa ubangiji ta ala ya ce wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab ai tashi alkiyama ba abu ne mai mai jinkiri ba kaman walƙawan ido ne kawai alƙiyama za ka tashi kuma abun da ya fi haka kusa to wanda yanzu kaman walƙawan ido ya haye siraɗi ai ka san shi kan ko labarin wutan jahannama ma bai ji ba wanda ya kyatta idonsa yana da labarin duhu sai wanda ya rufe to daga cikin bayin Allah akwai waɗanda za su ƙetare siraɗin kaman ƙettawan ido Allah ya sa muna cikin su sai ce wa minhu man yamurru kalbarki daga ciki kuma akwai wanda yake ƙetare siraɗin ya wuce shi kamar walƙiya saboda sauri kaga shi ma suna da kyau to amma bai kai na wancan ba saboda walƙiya in ta walƙa kana ganin ta kan taɓa ce kaga bata kai ƙittawan ido sauri ba daga cikin mutane akwai akwai irin waɗannan su ma ya kyau ne wa minhum man yamurru karrihi daga cikin wato mutane akwai mai wuce sira'i kamar iska kamar yadda iska take gudu zamani ana gane gudun iska kuwa sai dai ka gane guguwa ko irin koran nan da iska take tsebowa in tana amma iskan kana ganin ta ne ma sai dai ka ji kawai wucewan ta kawai to zai gane gudun iska sai dai ka gane gudun abun da ɗiba iska ta ɗiba ko ba ga wani yanzu kamar jirgin sama kaga iska ne ta ɗebe shi jirgin tafiya to kaga za ka gane gudun sa shi ka kan kai haka da haka ya je waje kawai kan kai haka da haka kuma iska kuma ai gudun ta sai Allah ne ya sani to da haka take kawai za ta je wuri da nisa yanzu yanzu nan za ta tafi to akwai mai wucewa kaman kaman iska din kaga shi ma saurin yana jewa sai dai bai ce can guda biyu ba shi ma saboda kyawun ayyukansa ومنهم من يمر كالفرس الجواد daga cikinsu akwai mai wucewa kamar doki aljawadi in garma doki mai ƙarfi mai gudu wanda ake tsere da shi shine aljawad aljawadu fil maidan kenan mace ana tsere da shi wani haka dai zai wuce siradin kamar doki mai tsere amma ka tuna siradin yadda yake fa da dace akan wutar jahannama ne kamar bai kai gashi ya fi shi kauli bai kai gashi siranta ba a kauli ba ya fi gashi siranta ake shi da kafan ka kamar yadda doki yake gudu kaga akwai dan matsala kenan akwai matsala amma dai duk da haka wannan shi ma mai sauri ne amma munanan ayyukansa dai sun mar tasiri eh sun mar tasiri lalle wannan zai dan yayyanke kam Mm, a kan siraɗin ba wa cikin mutane akwai wanda zai wuce kamar haka wa minhum man yamurru ka ikabil ibil daga cikin mutane akwai wanda zai wuce kamar karafka na raƙuma shi ko raƙumi bai kai bai kai doki kudu ba shi ma kaga ayyukansa sun fi na wancan mai doki muni saboda haka zai zo yana wucewa a hankali kenan kamar yadda raƙumi yake wucewa to shi ma kaga akwai dan matsala duk da wayannan kama a tsakatsaki suke da mai raƙumi da mai dutse, da mai raƙumi wa minhum man ya'du adwan daga cikin su akwai mai gudu gudu wanda gudu da kafansa kaga ba dokin ma ba raƙumi ba kaman dukkan raƙumi ko doki ba kamar yadda mutum zai gudu da kafa wani haka da ya zo ya wuce tradin da gudu kaga shi ma akwai matsala sai karce shi kawai sai dan ya yanke shi kamar da aka yafi wani yafi wani Allah tammata masa hayewa ko zai haye wa minhum man yamshi mashyan daga cikin mutane akwai mai ketare siradi yana tafiya tafiya in an ce almashau kuma ba gudu kenan shi kuma yadda kake tafiya in zaka tafi masallaci haka yake tafiya haka zai ketare siradi duk da kaifin da yake da shi kaga yana da munanan ayyuka yana tafiya yana ɗan kartansa ne a haka haka har kuma ya haura wamin man yazhafu zahfan daga ciki akwai mai jadagindi zahfan jadagindi ko mai rarrafe rarrafe a ana fasara shi da rarrafe ana fasara shi da jadagindi wanne fi muni ne jadagindin ya fi muni ko to akwai mai rarrafe zai tafi da kafansa da gwiwansa haka yana rarrafawa har ya haye sirati kasan mai tafiya kan a tsaye ke tafiya kenan to akwai kuma mai jaje gindi ina jan gindi ina jan duwawunsa ina jan duwawunsa ya ki kartansa dai a haka har ya haye jihar jahannama suna kartansa suna kartansa amma haka kuma har ya haye kamar yadda a hadisi wa makhadujun najin makhaduj wanda aka ta karkansa amma duk da aka dai ya haye kuma ya haye ya yi sa'a ya kai labari da kyar wa human yi kutafo katafan wa yulqa fi jahannam wanda shefi muni daga cikinsu akwai man kutafo wanda ake kaucewa katafan faucewa wa yulqa fi ma a jefa shi a cikin wutan jahannama jihar nan za su fauce shi da su jefa da shi cikin wutar nan wannan kan je kai labari ba kenan ne ibnu abi zai ke cewa wa minhum abun nan wa qaumun aw ba'adhum fiha amalu ayyukan su muna na sun tunye da su a wutan nan ana karɓar sa ina a ƙarshe bai zai haye ba ya fauce shi kawai a yago shi ya sa shi a wutar nan Allah ya tsare mu da tsarewansa yace fa innal jisra kuma shi fa wannan gadan wannan siradin alaihi kalalibu a kansa akwai wato kugiyoyi ne kalalibu ta mukalbi tsufin nasa wanda kugiyoyin suke tsufin nasa suke fauto mutane bi malihin da sabbin munin ayyukansu na kamar yadda ya tabbata hadisin bukari da musulun hadisi abu sai na kudu kugiyoyi kalalib a gefen wutan abin a gefen siradin suna kartansa har su koto shi su jefa shi a cikin a cikin wutar jahannama wannan shine wanda ya asara shine wanda ya asara wannan abu yana nan yana jiran mutane ba ina nan yana jiran mutum kaga babu kwanciyar hankali sai kaga ka haye siradi kenan sai ka ka haye siradi kana hayewa kuma aljanna zaka tafi amma duk wanda bai haye siradi ba da sauransa da sauran tashin hankali ya ce faman marra ala siradi wanda ya ƙetare siradi da alal jannata zai shiga aljanna in dai ka haye siradi to ka haye wuta don dama gada ne akan doron wutan nan. za ka shiga aljanna ne kai tsaye shi ne ma nan wa in minkum illa wariduha kowa sai ya gangara ta wutan ma wani ya wuce aljanna daga wurin wani kuma ya fada wutar jahannama za ka ce ta gangara ba ana nufin sai ya shiga wutan ba a manzala ai ya ce ba haka bane kin da hafsa ta fahimta zai gangara ta sama kuma wani ko zafin wutar jahannama bai zai ji ba kan a ta ido ya haye kawai bai ma ji zafin ta ba bare ya ji yanka ko kaifi na na siradi duk abu wannan yau kawai ya wuce kawai saboda ayyukansa na gari ya zo a hadisi da'watul a yau ma’izin rabbi sallim sallim addu'an annaba a wannan ranar ya Allah ka kubutar ka kubutar da al'ummar annaba suna gani yadda al'ummar su suke wucewa ya Allah ka kubutar da ta. ya Allah ka kubutar da ta. haka annaba za su yi ta addu'a hankalin su a tashe al'ummatan su su kubuta imani da wannan wajibi imani da sirati kenan wannan yana daga cikin ahwal yomil kiyama abubuwa na tsoro na ranar alkiyama sai ce fa'iza abaru alaihi idan suka ƙetare siradin wuƙifo ala kantaratin bainar jannati wannan Za a kai da su akan wata gada tsakanin aljanna da wuta kamar yadda ya zo a hadisi shi ne gada tsakanin aljanna da wuta ba sun haifi siradin kenan fa fa yuqtassa ba min ba'd sai a yi kisafin shashin su ga shashi wato sai a yi ramuwa kayo mutum wani abu a duniya ya rama faiza huzzibu idan aka wato tace su wa nuku aka tsarkake su aka yi musu fes fes zina lahun fi dukhulil janna sai a musu izini wajen shiga aljanna wato wannan malai suka ce ba shine fi da ake a farfajiyar alkiyama ba akwai na farfajiyar alkiyama wanda duk wanda ka cuta a lokacin za a ɗauki kyawun ayyukanka a a bashi a ɗauki kyawun ayyukanka a bashi ko a ɗauko sa a ɗora maka bayan an gama wannan in aka auna waɗanda suka haye ɗin suka tafi suka haye sira'i su shiga aljanna za su taru a wata gada. idan aka zo aka ɗorin akwai wanda za ka ga cewa a duniya ya cuce ka duk da cewa kuma an yi kisasi kafin a zo nan an ba shi an baka wani abu na ladansa an ba an ba an wani abu na ladansa ko an dora maka an dora masa alhakinka to in ka ji shi kila zaka dinga jin haushin sa kamar mutum ne maka wani wani abu ya cuce ka ko ka je kotu ne ba zaka dinga jin haushin sa ba ko ka je kotu sai ka dinga jin ai yayi maka kaza ba don ka je hukuma ba da ba ka samu haƙƙinka ba ko kaga wannan a hukumar lahira ne aka baka aka baka hakin ka ba wai ganin daman sa wanda yace Allah wane kai hakuri ga hakin ka kaga wannan zaka ji ba zaka je wucin sa da zaka yafe masa amma wannan dolin dole ne fa dolin dole ne aka yi kisasin to irin wayannan waɗanda suka cuci wasu aka ainihin ɗauki ladanka ladan su aka baka ko alakin ka aka tsora musu akwai wanda za su iya haihuwa kuma su tafi aljannan haka saboda ladan su yana da yawa ladan su yana da yawa duk da cewa ba a ɗaukan alhakin ka a ɗora masa sai in bai da lada wannan kai na da wuya kai labari wanda sai an ɗauki alhakin alhakin sa alhakin ka rage maka shi ba zai kai labari ba amma wanda za a ce ladan sa aka ɗauka aka ba, ka kila ladan sa yana da yawa sai ka je sai kwadu da shi za ku tafi aljanna sai ka dinga tunanin a duniya ya cuce ka ba don an je hukumar Allah subhanahu wataala ya kwato maka hakkin ka ba a shikenan sai a ce to ku sai a yi kisasi mayin ka yi hirama harbin ka yi kara duk abin ne maka sai a ce karama saboda za a tafi aljanna ne aljanna kuma ba wanda zai ji haushin wani aljanna ba jin haushi aljanna ba hasada ba kofi babu hikidu sai a ce to karama ka huce kai ma rama kai ma shikenan to shikenan mun yafe an yafe sai zama tun a lokacin kai ka huce haushin ka kawai sai a ce gaba ɗaya su je su shiga aljanna in sun shiga aljanna ba mai jin haushin wani shine ma'anan wa na ma fi su durihin min hillin ishwanan ala sururin mutaqabili Allah ya ce mun cire duk abin da ke zuciyarsu na kofi da jin haushin wani sun zama 'yan uwa a aljanna suna fiskantar juna suna masu farin ciki suna kan gidajensu suna fiskantar juna suna ta hira sun manta da duk laifin da aka musu a duniya duk abin da wani ya maka ka manta da shi ya zama dan aljanna shi kenan magana ta ƙari sai farin ciki kawai babu kofi ba jin haushi in an zo wannan gada ne za a satanta a yi sulhu kaira ma wannan makar ma ka ce ko a dan wani dan burbuɗin jin haushi duk a fuce wannan jin haushin gaba daya wannan akan wata gada za a yi shi bayan bayan an haye sirari bayan an haye sirari shine ma'ana fa iza huzzibu wa nuqu huzzibu aka tace su wa nuqu aka tsaftace su uzina lahum fi dukhuli janna sai a musu izini kuma su shiga su shiga aljanna to kenan yanzu sai aljanna an gama dama ba a isra'i sai an gama hisabi an yi komai sai a ce a tafi aljanna to sai ce abin nan wa awwalu man yastaftihu babal jannati muhammadun sallallahu alaihi wa sallam farkon wanda za a buɗe masa ƙofar aljanna shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko farkon wanda zai nemi a buɗe masa ƙofar aljanna shine ma'anar yastafi wanda zai nemi a buɗe masa ya shiga shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai nemi a buɗe masa wannan kuma ya zo a hadisai ingantattu daga ciki akwai hadisin da maza ke cewa ana awwalu man ya fara'u babal janna hadisin muslim shi ne farkon wanda zai kwankwasa kofan aljanna zai fara kwankwasawa a buɗe masa a wani lafazin ati babal jannati fa astaftihu fa yaqulu al-khazinu man anta fa aqulu ana muhammadun fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahdin qablak idan zo kofan aljanna sai nemi a buɗe mini sai mai tsaron aljanna ridwan sai ce waye kai sai in ce ni ne muhammadu sai ce to kai ne aka umarce in buɗe maka an ce kar in buɗe kowa kafin kai nan sai shiga aljanna Ina farkon wanda zai shiga zai shiga aljanna sallallahu alaihi wa sallam dan shiga kuma sai al'umma sa sai sauran kuma al'umma ce. yace wa awwalu man yadkhulu aljannata min al-umami ummatuhu farko wanda zai shiga aljanna daga cikin al'ummatai cikin al'umma gaba ɗaya na duniya ummatuhu al'ummarsa al'ummarsa za su fara shiga za su fara shiga aljanna shi ma wannan kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce riwaya muslim inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamati wa nahnu awwalu man yadkhulu al-janna mu ne muka zo a ƙarshe a nan duniya amma a lahira ko mu ne na farko mu ne farkon wanda za mu shiga aljanna al'umma za ta shiga aljanna kafin sauran al'ummatai wannan saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuntum wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan al'umma mafi fifiya kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kune fiyan al'umma لما لا لما جعله دائنا بدعوته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم من قال شيني أفضل الرسل ما في في تم من ظني تو الأمم سكما يتتي أفضل الأمم الأمم نسك في هو إني درجة هو إني درجة to kaga mu muka samu wannan garabasan sai ka gode wa Allah da yake cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma zadani شرفا وفخرا وكدت بأقمص أدعو الثريا دخولي تات قولك يا عبادي وأن صيرت أمد لي نبيا فقود الله كان مسلمي فقود الله كما أنا سكن الأمم من زن الله صلى الله عليه وسلم من فرق وأن ذات شقاء ذات شقاء الجنة سي شيخ الإسلام يتي وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات manzon Allah sallama yana da ceto kala guda uku a ranar alkiyama ceto kala uku amma shafa'atul ula amma ceto na farko fa yashfa'u fi ahli al-mawqif zai ceci waɗanda suke farfajiyan alkiyama ita ce ash-shafa'atul kubra babban ceto ba mai yin ta sai manzon Allah sallama ita ce al-wasila hatta yuqba bainahum har ai musu hukunci ba da an taraja al'amfiyawu bayan annabawa sun janye daga wannan ceton sun ce ba za su iya ba. Adamu wa Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam, an shafa'ati hatta tantahiya ilai. Wato bayan annabi Adam, da annabi Nuhu, da annabi Ibrahim, da annabi Musa, da annabi Isa ɗan Maryam, taraja an shafa'a. Wato sun abin nan sun sun fasin ceton ko sun sun janye daga yin wannan ceton ba za su iya ba a tan tahiyya ilaihi sai ceton shi kai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato wannan jumla ce i'tirabiya ba Bada an taraja al-anbiya wa an shafa'ati hatta tan tahiyya ilaihi shine asalin jumla bayan annabawa sun janye daga ceton har akai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai aka sa sharda shine wannan dan layi da aka ja sai aka faɗi sunan annabawan sai aka ta wani ɗan a gaba ana ce mata jumla i'tirafiyya la mahalla laha min to duka dai wannan wannan hadisin mashahuri ne hadisin shafa'a dogon hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ana sayyidu waladi adama yawm al-qiyamati wala faqar ne shugaban yan adara na alkiyama babu alfahari ba alfahari nake ba ina gaya muku ne ne shugaban yan adam rana alkiyama sai ce kun san mai dalili sai fara ba su cika yace don an yi tashin alkiyama za a kusan tun da rana ta da mutum bai wuce mil ce ba mai ruwan hadisi ya ce ko dai mil na tafiya ko mil na mashai shine abun sa kullin nan dan cikin nan da za a yi zufa zafi zai tsanani a dinga tafarfasa saboda zufa mutane su shiga cikin damuwa da baƙin ciki da ɓacin rai sai kuma a fara tattauna su yanzu ya za mu yi Ku je mu nemi ceto mana a wani daga cikin annabawa ya gaya ubangiji ta'ala ya yi mana alfuma a yi hisabi kowa ya san ina ne makomansa to wurin wa za a je wajen annabi adam ba ne baban mutane ba wani ba wanda ya fi tausayi irin uba ko tausayin 'ya'yansa. ya ce a ah, mu je ai babanmu ne sai a tafi wajen annabi adam ya adamu an abul bashar adam kai ne uban mutane gaba ɗaya ka ga halin da muke ciki ba ka tuba halin da muke ciki ka nema mana ce wajen ubangiji subhanahu wataala ku fita daga wannan matsafin sai annabi ada ya ina nafsi nafsi ima ta kaina nake ta kaina nake ayi ubangiji Ala ya yi fushin da bai taɓa yin irin sa ba ko ba zai sake yin irin sa ba ima ta kaina nake ba ku ji labarin Allah ta'ala ya hana shi cin dan kitace na ci ba kisa na bi adam da aka sa shi aljanna da shi da matarsa Hawwa'u aka ce su ci duk abun da suke so a aljanna amma wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min az-zalim kar ku kusanci wannan bishiyan kar ku kusanci wannan bishiyar. sai suka ci ya ce to wannan laifin da ya yi yana tsoron kada Allah ya kama shi da shi amma wannan laifin ya yi shi tun kafin ya zama annabi amma yana tsoro kada Allah ya kama shi bayan Allah ya gafarta masa fa ya ce ya gafarta masa fa qadamu rabbahu fa wa kuma shabahu rabbahu fa alaihi wahada saboda haka ya saba wa Allah ta'ala ya yi aikin bada amma Allah ya zaɓe shi ya mai da shi annabi kuma ya gafarta masa amma duk da haka yana tsoro ce to ta kaina nake izhabu ila ghairi ku tafi zuwa ga wani na Ta wajen wa za mu ji a ce ba wajen annabi Ibrahim annabi Nuhu shi ne farkon manzo shi ma yana da matsaya wajen Allah wajen za a fara kudul azami kenan inda baba ne zai iya ba sai a duba su a fi matsayi a cikin annabawa annabi Nuhu an ta awwalur rusul kai ne farkon manzo baka ga halin da muke ciki baka taimaka mana ka nema mana ceto ayi ayi abun nan ayi hisabi annabi nuhu sai ce a'a ni ba zan iya ba ba zan iya ba Allah ya yi fushi fushin da bai taɓa yi ne sauka ba sai sake ne ba ni ma fa kaina nake yi nafsi nafsi da kaina nake yi ba ku da labarin na yi wata mummunar addu'a an halakar da al'umma ta. ya ce rabbi la tazar alal ardi min al-kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ita ai da al'umma ta ba basu imani wa nayi addu'a na ce Allah ka halakar da su karka bar ko didi da mai jiran gida ko mutum da gida karka bari kuma ka saukar da ruwan tsufa na aka halakar da su yace to ina tsoron wannan ina tsoron sai ba laifi ba amma dan halakar da al'umma da sababin addu'ansa kuma sun cancanci halakar da su yace ku je wajen wani dai sai su wajen annabi Musa alaihi salam annabi Ibrahim afwa annabi Ibrahim kai ne khalilullah kakan annaba kenan da dadin Allah Allah yana son ka so na kololuwa ka cece mu ga halin da muke ciki annabi Ibrahim ya ce ani ma ta kaina nake yi yau Allah ya fushi fushin da bai taba irin sa ko bai sake irin sa ba ni ma nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake ba ku da labarin na yi ƙarya guda uku ya kawo uzuri yace lokacin da za a tafi ayi idi irin na jahiliya za a je bautan gumaka sai ya ce musu inni sakin fa nazara kan fi nujum wa qala inni sakin ce ai zani da lafiya ni mai rashin lafiya ne shi ya koma gida ya faɗi haka don kar ya je wajen wannan harkan gumakan amma da yace ni sakin yana nufin ni mai rashin lafiya ne amma abinda su za su fahimta ni ban lafiya ne kuma mai rashin lafiya ne kowa yana da rashin lafiya har annabawa amma a zahiri kaman karya yi amma kuma yana da mafita to kaga wannan ni ma ina tsoro na biyu kuma da ya juya ya je ya kakkarya gumakan gaba daya da suka tambaye shi suka ce a anta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim kai ne ka aikata wannan kai ka kakkarya mana gumaka ibrahim sai ke bal fa'alahu kadiruhum haza fas'aluhum in kanu yantiqun yace babban su ne yayi don ya rata a babban gatarin yace babban ne yayi amma su sun dauka babban gumaka yake nufi kuma ya yaka ne don su dauka haka babban gunkin shi ya sassare su don shi bai fare shi ba amma an ce ya nuna hannun sai ce ban fa'alau kabirun haza ana babbar yatsan nan ita ce mai karfin da ta iya rike gatarin ga ya ya sani sai ke nufi wannan shine tauriya kenan su kai su fahimci me babban su tun da gatari a wuyansa to suka juya suka ya ce ku tambaye su za su gaya muku su kananan gumakan da aka sassare za su gaya muku ta babban ne ya sassare su sai suka sun koyar da kansu suka ce kai ka sani cewa wayannan gumakan ba sa magana ya zaka mana haka sai ta yanzu aka dinga bauta wanda ba za baya magana baya ji baya magana zai amfana da ko komai ma to na uku kuma shi zuwa wato cikin wannan lokacin in dai kana tafiya da matarka to za a kwace maka mata ya tafi matarsa saratu sai aka ritsa shi aka ce waye wannan sai ya ce yar uwata ce ukti yar uwata ne me za a fahimta ɗan wasa ko koyarsa amma shi abin da ake nufi sai ka kyale shi abin da yake nufi yar uwarsa ce ta musulunci don maza maza ma ya ce to mace wasu ba ke yar uwata ne yana nufin yar uwata ta musulunci nan ta ce eh don kar ta zo kuma ta sai a mata su ke kaga abu zai abin nan Ya ce to kaga wannan abubuwa guda uku ina tsoron shi ma ba zan iya ba ya gaya musu a je wajen annabi Musa alaihi salatu wasalam suka zo wajen annabi Musa ya Musa anta kalimullah kai ne wanda Allah yi maka magana ka san daraja ne wannan wa kallama Allah Musa takliman ba ka halin da muke ciki ba ka ce mu ga halin da muke ciki annabi Musa ya ce tab ayo Allah ya fushi da bai taba irin sa ko bai sake irin sa ba nafsi nafsi ni ma ta kaina nake ta kaina nake yi ba ku da labarin na wushi wani a zamani na naushin ya kai ga mutuwansa to ina tsoro duk cewa kisan tsore ko wani bakiftiye da Isra'iliya suna fada shikenan da yazo zai raba fada shi wannan ba Isra'iliyan dama ya taba abin nan kwarai ke kisar da duni wannan ya zo ya samu suna fada shi dama kisawa kabilan fir'auna suna zaluntan isra'ilawa suna yan wa annabi musa ya zo ya samu bakin ɗin yana zaluntan ba isra'ilin nan sai ya zo zai riba shi da ya riba shi sai naushe shi kawai naushin sai zama sababin mutuwansa naushin sababin mutuwansa aka kama neman annabi musa aka kasa gane waye ne ya kashe wannan shi kuma dai wanda aka ce ta kaga bai fallasa ba sai da wata ran yazo yana fada da wani sai ne Musa ya zo zai kwace shi nan ma da maka kwace shi sai ka masa fada kai kullum fada kullum fada sai ji tsoron kada Annabi Musa ya naushe shi kuma ya naushi ya san inda ake <laughs> ce masa a takula ni kama katal ta na na ka kashe ni kamar yadda ka kashe rai jiya ga wannan ɗin ya ji sai Annabi Musa ya dakata daga ne fallasa cewa annabi Musa shine ya kashe wancan mutum da ake neman waye ya kashe shi har kama nema annabi Musa har ya bar gari Ni wanda imani ya ce mutane suna mutanen kalba suna neman ka za su kashe ka ka bar gari shi ne nasihan da zan maka kisan doguwa ce muhallu shahid wannan kisan kai da a ta kuskure garin rabiyar fada ya kashe wancan yace ina tsoron kar Allah ya kama shi da wannan da zai iya tinkaran Allah ma daga kaga bai da laifi ku tafi zuwa ga wani na izhabu ila ghairi ku je zuwa ga wani na sai suka tafi wajen annabi Isa alaihi salatu wassalam suka ce ya Isa kai ne ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam kai ne ruhin Allah kai ne wanda Allah ya halitta ka da kalman kun babu babu uba ma'ana namiji bai sadu da mamanka ba Allah halitta ka kai aya ce daga cikin ayoyin Allah ga halin da muke ciki ka ce mu ce cece mu annabi isa bai ce komai bai ce ba zan iya ba nafsi nafsi ba zan iya ba ni ma ta kaina nake yi Allah ya fushin da bai taba yin irinsa ba ko ba zai sake irinsa ba sai tsaya iya na bai kawo wani uzuri ba a wata ruwaya ni za ku cin tara da wannan ba ku da labarin cewa ko wasu mutane da suke bauta mini a yanzu haka a duniya ba ku wanda suka bauta mini a duniya ba ku da labari a ku wanda suka ce ni Allah ne suna bauta mini to ina tsoron kada Allah wannan da haka shi ma ta kansa yake mun sani cewa ba shi ya umarce su ba ko su suke cewa shi dan Allah ne shi Allah ne suna bauta masa to amma duk da haka yana tsoro don Allah ta'ala zai tambaye shi sai ce masa anta qulta lin nattakhiduni wa ummi ila hayy duni kai ne kace mutanen ka su rike ka abun bauta kai da ka ba Allah ma sun alayin tafsir suka ce in an masa wannan tambayan sai ya fadi a suma duk da yana da amsan da zai bayar ba shi ya umurce su ma yake to ta ba zan iya tinkaran Allah akan wannan saboda mutanen da suke bauta mini duk da ba da izini na bane wai na na ba duk suka ce ba za su iya ba sai a zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kai ne afdalur rusul mafificin manzanni kane ne khatamun nabiyyin kamakin annaba kai ne Allah ya Isra'i da Miraji da kai baka ga halin da muke ciki baka ce ce mu mana sai manzo sun aka ce ha ana laha ha ana laha wannan dama na wani na wani kun zo wurin sai manzo Allah ta sama sai ya tafi can karkashin arshi sai ya fadi ya yi sujjida ya yaba ubangiji ta'ala da wasu kalmomi wanda a can za a cusa masa sai ce yanzu bai san kalmomin ba ma sai ya je can ne za a cusa masa kalmomi ne yabo in ya yabi Allah ta'ala sai ya nemi a zo a yi wa al'umma hisabi don ceton ba na al'umma manzo Allah ne sa sunama ba duk da wasu hadisi sai su kare ta da ummati ummati sai manzo Allah sai ubangiji subhanahu Ta'ala idan ya sujjada din ya yabi Allah kan ya faɗi bukatansa sai Allah ta'ala ya ce masa irfa ra'sak wasma tusma washfa daga kanka ka faɗi abin da kake son ka faɗa da a saurare ka ka nemi ceto za a baka ceto to sai nemi ceton al'umma shi ke nan ya cije ka sai a zo a ceci al'umma waje a rabbuka wani malaku saffan saffan Allah ta'ala ya zo ya hisabi wannan ceton a shiga da a fita daga wahalan da ake ciki na farfajiya alkiyama manzon Allah ta suma shine mai wannan ceton shine zai wannan shine ake ce masa shafa a kubra shine kuma alwasila wanda yake roƙa masa idan an gama kiran an gama kiran sallah yace wani matsayi ne wanda ba mai cancanta sai mutum ce ina fatan na zama na zama ni ne to sai ce wa amma shafa'atu saniya amma ce to ta biyu fa yashfa'u fi ahli aljannati an yadkhulu aljanna manzo sun zai ce ci yan aljanna su shiga aljanna ya eh, zai zo ya sa a buɗe kofar aljanna ya shiga al'umma su su shiga sauran al'ummatai ma su shiga aljanna din amma kaga ba wanda zai motsa zai ci abu buɗe kofar aljanna a shiga sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai a buɗe sai ce wa hatani shafa'atani wayannan ceto guda biyu khasfatani lahu sun ke fanti manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine kawai mai yin su ba wanda zai tinkari Allah da wannan sai dan gatan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wa amma shafa'atu salisa amma ceto na eh, na na uku wanda manzala ta sama zai yi fa yashfa'u fi man istahaqqa an-nara zai ceci wanda ya cancanci shiga wutar jahannama sai ya zama bai shigan ba sai ya tafi aljanna wato wannan ceton ana kasa shi kashi uku farko ceton wanda ya cancanci shiga wuta ayyukansa sun rinjayi munanan sun rinjayi kyawawan amma sai ya samu ceton manzala ta sai ya shiga aljanna tare ba tare da ya shiga wuta ba kuma ya cancanci ya shiga wuta dan kona shi kuma lokaci ne aji daya na biyu akwai waɗanda kyawun ayyukan da nan sun zama daidai ba kaga yin kyakkyawan yarin ja aljanna in mummunan wuta amma ya zama daidai wa jida sai manzo su sai ya cece su sai a kai su aljanna kai tsaye ba za su bide a farfajiyar alkiyama ma sannan akwai na ukun kuma shine ceton waɗanda suka shiga wuta bayan sun shiga kuma zata ya tsamo da ya tsamo su ne miki son a bashi sannan ya fitar da su bayan sun riga sun shiga wuta shi wanda maza sama zai je ya roƙi Allah ta'ala ce ummati ummati al'umma ta? Allah ta'ala ce zai ka fitar da masu imani da ayyuka na gari ya je a fitar da su ya koma ta zai ka fitar da imani wanda ba su yi aiki ba ya sake koma al'umma ta a fitar da wanda imanin sa kaman kwayan komayya wanda eh, kaman kwayan alkama wanda imanin sa a fitar da shi a koma wanda imanin sa kaman kwayan sha'ir ya sake koma ya ce al'umma ta je ka fitar da wanda imanin sa kaman kwayan komayya ya je ya fitar a ce ya dawo al'umma ta ce je ka je ka fidda wanda imanin sa adana adana adana min misali hankalin bai kai bai kai ma kwayan komayya bai kai rabi rabi ba ka fitar da shi sai je ya fitar haka manzala ta sanama zai yi amma za a samu ɗan burkuɗi waɗanda su kuma imanin su bai kai rabin rabin rabin ƙwayan komayyan ba su an ba su a ciki tukun suna nan manzan suna ya gama cetonsa to sai ya ce za mu zo kansu wa innan ɗin sai ya ce abin nan wa hazi shafa'a wannan ceton lahu na manzon Allah ya sassuma wa sa'irin nabi da sauran annabawa kuma da ci waɗanda wato suka shiga wuta a dawo da su aljanna annabawa suna irin wannan ceton ba sai manzon Allah sallallahu ba wasu diƙina da siddiƙai su abubakar su maryam wa gairihim da wasu su wato sauran mu'minai kenan sauran mu'minai wato ba abin nan ba bayin Allah na gari ana kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce manzala ta sama ya ce ubangiji ta'ala bayan an gama ceto zai ce shafa'an shafa'al anbiya'u shafa'atil mala'ikatu wa shafa'an nabiyuna wa shafa'al mu'minuna wa lan yabqa illa Qur'an sai ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto annabawa sun yi ceto mummina sun yi ceto ba wanda yake sai wato mafi tausayin masu kuɗi shine ubangiji subhanahu wataala shine zai rage to idan kowa ya gama cetonsa za a samu wanda kuma imaninsu kankantan ya yi yawa amma dai suna da shi to sai ubangiji subhanahu ta'ala sai ya kai damka a wutar jahannama sai ya fito da su hadisin yace fa yakhruju minan nari man lam ya'mal khairan qat wa qad adu humama sai a fitar daga wutar jahannama wanda bai aikata aikin alkhairi ba kwata kwata imani ne kawai da aikewa bayan ya zama gawayi sai a fito da shi ana hadisin bukhari da muslim ya tabbatar da shi shi yasa anan shekul sami taymiya ya ce wa yashau ina wurin ne wa ghairihim ko fa yashau fi man istahaqa an-nara Allah ya kula sai manzo sama ya ceci wanda ya cancanci shiga wuta ya zama bai shiga wutan ba kwata kwata ma wa yashau fi man dakhalaha an yakhruja minha sai ya ceci kuma wanda ya shiga wutan a fito da shi daga wutan wa yukhriju Allahu minan nari aqwaman bighairi shafa'atin sai Allah kuma ya fitar da wasu mutane daga wutar jahannama ba tare da cito ba bal bi fadli rahmatihi da rahmasa shi san an gama ceton sai ya ce walan yabqa illa arhamur rahim wanda fi kowa jin kashi ya rage sai ya damko ya fitar da duk wanda yake da imani kuma mai kankantansa shin wai na je sai kana ana karanta su kaga za ka yi tsammanin aljanna ko mai raunin musulunci saboda musulmi ba da wama a wutar jahannama za za a da shi wannan anan da aka ce wayanda suka shiga wutar jahannama za a cece su a fito da su daga wutar jahannama to akwai wani ceton kuma na manzala ta sama wanda ba da shi zai daga wutar jahannama ba amma zai dan samu ceton shine Abu Talib shi kuma za a hauro da shi sama saman wutan jahannama baya karkashin ta saboda bai da imani in baka imani ba ka shiga aljanna sai eh, zama sa masa garwashin wutan jahannama a kafansa a tafin kafansa amma kwakwalwansa na tafafasa wa huwa ahwanu ahli nari azaba shi fi kowa saukin azaba daga cikin yan wuta saboda ya samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin hidiman da ya masa amma da yayi imani kaga da aljanna kawai zai tafi baka imani ba baraka je aljanna ba to da aka ce shafa'atil mala'ika akai mala'iku ma suna ceto haka duk ayyukan da ke akwai mala'iku masu rubutawa akwai mala'ikun da suke tare da kai so da haka idan ka zo lahira aka auna ayyukanka za a kai ka wuta mala'ika sai ji tausayinka saboda kirkinka sai yana neman cetonka sai a bashi sai a bashi ceto kamar yadda suke maka addu'a a nan in kayi ibada suna Allah ya maka Allah ya gafarta maka Allah ya maka rahama a lahira ma sai su nemi sai su nemi ceton abin da sai su nemi a ba su cetonka to haka nan akwai ayyukan mutum ma suna iya cetonsa kuma mai azumi da mai karanta alkur'ani maza su ya ce asiyamu walkur'anu ya sha'ani da azumi suna ceto Ƙur'ani sai ce rabbi mana to noma billeli wan na ana shi bacci dare da rana yana ta karanta ni ni fi ka bani ceton azumi kuma ya ce rabbi to shahawati bin nahari ni fi ya Allah na hana shi bacci da rana ka bani ceton Qur'ani zai ce na hana bacci da daddare ka bani sai tausa bashi azumi ce na hana shi sha'awansa da rana sha'awa na cin abinci na saduwa da iyali ka bani sai tausa sai a bashi ko shakwa a sai ba su gaba da ba wani aikin sa ne zai aikin sa ne zai cece to sannan akwai ceto kuma na annabawa kowa zai ceci ne zai ceci sa sannan akwai ceto na mu'mini sai ta ce wa shafa al-mu'minun mu'mini za su yi ceto kaga idan kana tare da mutanen kirki bayin Allah na gari wanda imanin su ba maganan taso ake yi ba maganan su su biyo su ne su ma su cece su ake yi sai wannan zaka shiga karkashin inuwa su sai su cece ka saboda suna son ka a nan duniya ba za su shiga aljanna in sun ga babu kai ba su shiga aljanna su leka su leka ba su gan ba hankalin su zai tashi saboda haka sai su ceto kaga kenan bayin Allah na gari waliye suna ceto malamai suna ceto mumin bayan Allah suna ceto har wasu malamai suka ce zaka zauna da wani awa daya saboda kaunan da Allah ya sa maka a zuciyansa a zuciyanka kaunan Allah kaunan da Allah ya sa maka naka a zuciyanka sai ka tuna da shi a aljanna sai a baka cetonsa. sai a baka cetonsa. sa ana ana akwai irin wannan shine wa juwun shafa'atu ali khairin li ashabil kaba'ir kal jibali ana tammanin ma'abota alkhairi za su ceci masu manya-manyan laifuka ko da sun kai manya-manyan duwatsu laifuka su za su cece su shi ne imamun shafi yake cewa uhibbu na wale. Domin la'alli an anala kafa'a wa akrahu man tijari wa in kunna sawa an fi ita ina son mutanen kirki duk mutumin kirki ba ne, amma saboda fatan na samu ceton mutanen kirki ina kin sabon Allah ina kin masu sabon Allah duk fatanar mu iri ɗaya ne abin tsirar mu iri ɗaya mana ni ma mai sabawa Allah ne kaga nan tawabu'u yake yi Ina kankanta kai amma da ya nuna mana cewa mutane kirki suna ceton al'umma bayin Allah na gari suna ceton al'umma kai kafa kafa da su ka nemi albarkan su to sai Imam Ahmad da ya ji ya faɗi wannan magana tun da ya sa tawabu a ciki ya ce shi ba mutumin kirki bane yace tuhibbu salihina wa anta minhum ومنكم سوف يلقون الشفاعة وتكره من تجارته المعاصي وقاك الله من شر البضاعة yace kana son mutanen kirki imamu shafi kuma kai ma mutumin kirki ne kana cikin kuma mutanen kirki za su samu cetonku mutanen kirki za su samu cetonku imamu shafi don kun fi su kirkin kenan kaga shi ma zai cece wasu yace ba ka wanda sana'arsa sabon Allah ne yace to Allah ya kare ka daga sabon Allah wannan ba ahlus sunna ba ba wanda zai faɗi wannan in dan bidiya ne sai ce ba ka sabon Allah sai ka kai shi Allah ta'ala ce fala zaf anfusakum yace ba sai ce sai ce kai kai Allah ya kare ka daga sabon Allah tunda shi ba annabi bane ko bai ce ai kai baka sabon Allah ba amma ni malamin sa sai zai cewa ai yanzu haka yana aljanna malamin sa baya saba wa Allah ko wajin sa ko shehin sa bayan Allah na gari ba haka suke yi ba kun fahimta to wannan ceton yana nan wanda bayan Allah za su yi sannan ga ceto na Ubangiji ta'ala wanda zai fidda wasu daga wutar jahannama da sababin wato ainihin rahamarsa kuma hadisi ya ce ba sun zama gawayi ina ji wancan satin mun faɗa wanda za su zama gawayi sannan a fidda su daga wuta a je a wanke su da ma'ul haya ruwan rayuwa sai su sai su tiro kamar yadda tsiro yake tsirowa ka hibbi hamidi sai ija ya tawa wa yukhrijul lahu al-azimu bi fadlihi من الناء أجسادا من الفهم تطره على الناء في الفردوس تحيا بمائه كحب كحب كحب كحب حميل السيل إجائر فهو yace Allah ta'ala yana fitar da wasu mutane daga wutar nan ba sun zama gawayi a je a kai su a ruwan rayuwa a je a musu wanka sai su tsiro kamar yadda tsirrai suke tsirowa a gefe gefe ruwa inda ruwa yake wucewa saboda haka za su samu wannan wato ainihin ceton to amma an wanke su za su dawo kuma kamar mutane har kuma a ce zai shiga aljanna zai samu duniya da kamar ta goma ita ne ko shine gidansa na aljanna sai ce wa yabqa fi jannati fablun amman dakalaha min ahli dunya wa yabqa fi jannati fablun sai wasu mutane kuma sai su ragu wa fa yabqa fi jannati fablun fablun wani dan wuri sai ya ragu fi jannati a cikin aljanna amman dakalaha gabarin barin wanda suka shige ta ko daga wanda suka shige ta min alid duniya daga mabota duniya ma'anansa yan aljanna za su yi amma za a samu ragowar wani wuri inda ba a cika ba za a samu wani wuri aljannan ba za ta cika ba ta yi wa yan duniya yawa saboda za a yi ci shiga duwanda su su shiga sun shiga amma kuma har yanzu akwai wuri akwai inda akwai gidajen da ba a cike ba to ya za a yi yunshi Allahu laha aqwaman sai Allah ta'ala ya kirkiro ko ya kera wasu mutane laha don aljanna ko fa yudkhiluhum aljanna sai shigar da su aljanna wato idan kowa ya shiga gida iya ka duba miskinin yan aljanna duniya da kamar ta goma na ƙarshen wani kuma kila duniya da kamar ta ɗari amma duk da haka da a samu me ragowa to sai Allah ta'ala ya kera wasu mutane ya halitte su sai ce sa su a cikin aljannan su mori aljannan kaga wannan shine rahama ta ubangiji subhanahu wataala kenan tuna a can baya mun yi idan wuta ita ma ba za ta cika ba za su dinga cewa halmin mazi mala'iku akwai ƙari to amma ya Allah ta'ala zai yi ba wai zai ba wai zai kera wasu mutane ne je jefa su a wutar jahannama su kone ba zai dora kafansa kan wutan jahannama sai ta yunkuni shikenan sai ta cika ka dinga cewa kat kat kat ma'ana ta ce ta cika ta ce shi kuma wutar jahannama ba ta isa ta kone Allah ba amma dai zai tsora kafansa a kan cika kaga ba wasu halittar zai halitta ya sa sai a ce ya zalunce su amma aljanna kuma sai a halicce su halittar sai a sa su sai a sa su a aljanna yace wa asnafu ma tatabammanu ma tatabammanu hudaru la'akira? akhirah kaga nau'i nau'i na abinda gidan lahira yake kunsa min al-hisabi na daga hisabi ni bayani a hisabi a baya wal iqabi da kuma uquba wato nau'o'i na azaba na wutar jahannama wanda yake jiran waɗanda za su shiga wutar jahannama wasawabi da ba da lada wal jannati da aljanna wannan da wuta wata fasilu zalika da bayanin wannan dalla dalla mazkuratun fil kutubil munazzala min as-sama'i an ambace su a littattafan da aka saukar daga sama wal asaru da hadisai min al-injil ma'thur daga ilimi wanda aka ruwaito anil anbiya'i da annabawa wato an yi bayanin yanda za a yi uquba wa mutane ranar alkiyama mun sani jihar nama za a shige ta amma ya zo a hadisi duk mutumin da yake musulmi mai tsalla ko an shigar da shi wutan jahannama sa na alwala ba za su ci wutar jihar nama ba fiskansa goshinsa yadda yake sujjada gabansa na sujjada afwan gabansa na sujjada goshinsa yadda yake kafawa da hannayensa yadda yake dafawa da gwiwoyinsa da karshen abubuwansa su ba za su ci wuta ba saboda sun yi wa ubangiji subhanahu wataala sujjada to lada kuma Allah ta'ala ya ce man ja'a bil hasanati falau asharu ha. in kai laifin lada ce za a ninka maka goma har ma ninki saba'in har ninki ɗari bakwai kamar yadda ya zo a wato ainihin hadisi da bayanin aljanna da wuta malam bai kawo mana bayanin su dalla dalla ba saboda ka samu aqida ne na imani da aljanna da wuta yace amma akwai su a cikin littattafai da hadisai qur'ani da sauran littattafai da aka saukar da hadisai waɗanda suka yi bayanin ni'imar aljanna da kuma azabar wato ainihin wuta wanda ake karantawa a cikin sallallahu alaihi wa sallam min zalik a cikin ilimin da aka gado daga manzon Allah sallallahu alaihi min zalika na daga bayanin aljanna da wuta da hisabi da uquba ma yashfi akwai abin da zai warkar da kai wa yakfi kuma ya ishe ka ba sai ka koma littattafan banu Isra'ila ba ko a taura ko injila ba wa man ibtaghahu duk wanda ya neme shi waje da ya same shi sai ka shi da bayan tafsiri da gani duk za ka samu wayannan bayani da sauran manya-manyan littattafan akida da littattafan hadisai duk sun yi bayani akan aljanna da wuta da sauran abubuwan da suke faruwa a ranar alkiyama wannan shine karshe wannan babin za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh